gashi babu mai motsi a cikin su balle ta samu wanda zai ja ta jikinsa ya mota ya lallashe ta abin da ya gwanin ban tausayi a ƙarshe da ciwon ya ci karfinta a saman bayan angel ta kwantar da kanta tare da sanya hannayen ta biyu ta kankame ta Allah ne ya sauke mata ciwon nata ta hanyar bacci da ya ɗauke ta mutuwar majanun da uneza sun taɓa zuciyarta ni kaina da nake rubuta littafin na zubar musu da hawaye tamkar rayuka ne masu numfashi duk da ina ɗaukar labarin tamkar true life story ne saboda akwai waɗanda suke fuskantar irin wannan ukubar tabbas akwai su babu tantama laifin mai uneza ta aikata da ta cancanci wannan sakamakon daga mahaifinta laifin mai majanun ya aikata da ya cancanci irin wannan rayuwa uneza jos shekara sha shida mahaifinta ya wulakanta rayuwarta ya bar ta a cikin duhun jahilci saboda mugunta da son zuciya na wasu mutanen masu hali irin na dabbobi masu neman duniya ido a rufe wai a ce yau ɗanka na cikinka za ka sadaukar don ka biya buƙatar kanka wanda a gidan duniya za ka bar koma mai ka mallaka ya hana ta mori duniya sannan lahirar ma ya hana ta neme ta da yake Allah ba a zalimin bawansa ba ne sai ya haɗa ta da Angel a gidan kurkukun kaddara abin da yake bakin cikin ta same shi da addinin shi Angel ta fahimtar da ita finally Uneza ta koma ga mahaliccinta a matsayin musulma ta tafi a ta tamkar a ranar aka haife ta don haka Uneza ba ita ba ce abin tausayi mugun ubanta shine zai ji tausayin kansa domin kuwa ire-iren su tun a gidan duniya za su fara girbar abin da suka shuka Ya yi asarar rayuwarsa saura hijira haɗuwarsa da mahallicin shi ya Allah duk masu hali irin na uban Uneza jan wuya ka hana su jin daɗin rayuwarsu Allah ka tauni asirinsu ka kawo mana ƙarshen su saboda ba su da amfani a cikin rayuwarmu idan muka koma ɓangaren majanun yaro da bai san komai ba ɗan shekara sha biyu a haka aka sadaukar da shi shin su wane ne iyayen shi dabbobi ne ko makafi ne ko kurame ne yaron da ba shi da ƙoshin lafiya ga taɓin hankali ga kuruciya a haka aka samu wani mara imanin mai zuciya irin ta kafaran farko ya sadaukar da shi tsananin tsakanin iyayen shi ko danginsa tabbas za su ɗanɗani koɗarsu wannan alwashi ne alkalami na ya ɗauka kowa sai ya ji a jikinsa ɗaya daga cikinsu ba zai sha ba muddin ina numfashi insha Allahu to kun ji bus bature za ta ci mana uban kowa duk wanda ya ba daidai ba sai ya girba abin da ya shuka kafin su je can kusan kwana uku da rasuwar majinun da uneza ko ruwa bai gifta a makoshinsu ba waɗanda suka suma har yau ba su farfaɗo ba tamkar ba za su rayu ba jamima kadai ce take rayuwa a cikin ɗakin nasu ta yi kukan har ta gaji ta gode ma Allah babu mai jinta balle a samu wanda zai lallashe ta yanda suka ga rana haka suke ganin dare yadda ake kawo musu abinci haka ake ɗaukar sa ba tare da sun ci ba Jamima kadai ce wani lokacin take kwasar sa a kwando ta ɓoye to ta yi niyyar cin abincin ba ta jin daɗin sa kayan marmari kaɗai take iya sha sai ruwa haka za ta rinka bin su tana ambaton su haɗi da yayyafa musu ruwa don su farfado su dawo cikin hayyacinsu amma babu mai motsi har ta su batul ga dukkanin alamu su man suka yi suma a cikin kwana na hudu ne batul ta motsa ta matsanancin ciwon kai da zazzabi idanuwan ta biji-biji take kallon su kamar matattu da kyar ta iya buɗe baki ta soma ambaton su ɗaya bayan ɗaya sara hiba hanna farbin please ku tashi ku tashi mu rungume junanmu ba na so na ƙara rasa wani a cikinku numfashi ta ja tare da ɗaura hannunta saman sumar kan eva tana ɗan bubbuga shi eva ki tashi ai ba kwa ina kiran sunayenku ne yi maganar a wahalce sautin ke fita a hankali ta janye kan eva daga saman cinyarta ta kwantar da shi bisa fulo ta yunkura ta matsa kusa da su ta sanya hannu tana bubbuga jikinsu haka ta rinka bin su tana lallaba su tare da ambatan sunayensu jin muryar batul ya sa jamima ɗago da kanta daga jikin angel dan anan take wuni rungume da ita duk da bata motsi jikinta na rawa ta sako daga saman gadon da gudu ta nufi sashin toilet din tana shiga ta tura kofar makewayen da suke a ciki ta shiga a tsugunne ta samu batul tana yin shi shekar kuka sanyi ne ya ratsa zuciyar jamima ta ji daɗi sosai ganin sun fara farkawa idanuwanta a cike tabda kwalla ta ambaci sunanta sister batul Cin muryar Jamima ya sa ta yin saurin juyar da kanta don ganin mai magana suna haɗa ido da Jamima a hanzarce ta miƙe jiki ba kwari ta nufi bakin kofar ta tsugunna tare da janyo ta jikinta ta rungume ta sosai tana ci gaba da matsa kwallar da ke a cikin idanuwanta cikin muryar kuka Jamima take faɗin sun tafi min da majanun ɗina ba zan sake ganin sa ba ko zai dawo ne ta yi tambayar tare da dago da kanta daga saman ƙirjin Batul sam ta kasa amsa mata tambayarta saboda bata fahimci me take nufi ba tunda suka tunda su basu san cewa hada majanun ya mutu ba suna a cikin toilet ko lokacin da katti suka shigo suka dauki gawar uneza basu farka ba majanun dina jikin shi duk jini ina ta kuka ina kiran sunansa babu mai jina please sister batul ki faɗa min gaskiya me ya faru da majanun dina za su dawo min da shi ko in fidda rai tana magana hawa yana bin idanunta na bin fuskarta fuskarta ta yi jawar da ita har rama ta yi tsananin tausayinta ne ya kama batul ta sanya tafin hannayenta biyu tana share mata hawaye sista batul baki bani amsa ba yau three kenan ni kadai nake motsi a cikin ɗakin mu bata karasa maganar ba ganin yadda batul ta zazzare idanuwanta tsananin mamaki ne akan fuskarta jin abin da ta ce a ruɗe ta maimaita three ris gaban ta ya faɗi don bata fahimci cewa sun ɗauki tsawon kwanaki uku ba sa a cikin hayyacinsu ba sai da Jamima ta furta mata ina ta kiran sunayen ku babu mai amsa min gashi bani da lafiya zazzabi da ciwon kai har ruwa nake watsa muku a jikinku don ku farka amma babu wanda ya motsa ita ma Jenny ita ta ki farkawa ina ta kiran sunanta tun kan Jamima ta karasa maganar batul ta zabura ta miƙe jiki ba ƙwari ta soma kwala musu kira ta fitar hayyaci tamkar makoshinta zai ballo babban abin da take ji tsoro, kada a ce zuciyoyinsu ne suka buga da sauri ta kalle su ta nufi bucket ta ɗebo ruwa a famfo kusan rabi ta jika ta cika daga inda take a tsaye ta ɗaga bokitin ta daddage ta watsa musu ta watsa musu sara a saman jikinsu cikin sa'a suka so jan numfashi da sauri ta juyar da bokitin saitin jikin su farbin ta watsa musu ruwan a jikinsu nan take suka so jan numfashi da karfi ganin ruwan ya ƙare su ne ya ƙare ne yasa ta sake ɗebo wani a bakin famfo Sun kumi bokitin zuwa cikin rum ɗinsu tana shiga tsakiyar ɗakin inda Sadija suke a kwance ta ɗaga bokitin ta daddage ta watsa musu ruwan a jikinsu a birgice Aziza da Deja suka farka suna faman sauke ajiyar zuciya ragowar ruwan da ya rage a bokitin ta watsa ma Angel da ke kwance saman gadon Majanun ko da ruwan ya sauka a jikinta bata bude idanuwanta ba sakamakon nauyin da suka yi mata sai dai ga dukkanin alamu ta farfado duba da yadda take motsa labanta kamar tana ambaton sunan Allah sassanyar ajiyar zuciya batul ta sauke a yayin da take bin su da kallo a galabaice suka miƙe zaune saman fulo suna ambaton ruwa za su sha makoshin su zafi kishi suke ji ajiye bokitin hannunta ta yi a ƙasa da sauri ta nufi ƙarƙashin gadonta tana lalaban robobin ruwan da Jamima ta ce mata ta ajiye musu kusan guda shida ne ta rarumo guda hudu a kirjinta ta je ta miƙa Madija da Aziza yatsun hannayensu na kyarma suka karɓa tare da cire murfin yanayin yadda suke shan ruwan ne ba ta tausayi kamar ta fashe musu da kuka motsin da angel za ta yi ke da wuya ta kundumo daga saman gadon ta faɗo saman filo, kanta ba ƙaramar buguwa ya yi ba da sauri batul ta nufe ta tare da tsugunnawa a gabanta sai da ta fara ajiye botul wata da ke a hannunta a ƙasa kafin ta sanya hannayen ta biyu wurin tallafo da kanta ta ɗaura shi saman cinyarta muryarta a sanye ta soma yi mata magana yar uwa ta raba raina please ki tashi na san kina ji na ki hakuri ki juri komai ya wuce fa na san abin da ya faru yi silartar watsewar farin cikin mu a hankali Angel ta bude idanuwanta waɗanda suka canza launi sun kankance fiji-fiji take ganin fuskar Batul hannu Batul ta mika ta dauko daya daga cikin robobin ruwan da ta ajiye a gefen ta, bayan ta cire murfin ta dago daga ta dago da kan Angel zuwa saman kirjinta na san kina jin kishin ruwa ki bude baki ki sha Ganin takin motsa lips ɗinta ne ya sa ta cusa mata bakin roban a bakinta don dole ta sha ruwan sosai ta kurɓe sa. Kusan rabin roban ruwan ta shanye. Yunkurin amai ne ya zo mata ga baki ɗaya ta shakar da ruwan da ta sha saman jikin Batul. A ruɗe Batul ta janye roban ruwan da ke a hannunta. Ta rungume Angel a jikinta tamkar za ta mayar da ita cikin jikinta. Ita kanta ba lafiyar ce da ita ba. A haka ta rinka lallashin Aziza, a haka ta rinka lallashin Aziza da Dija sun yi zugudun babu mai iya magana a cikinsu. su. bayan Allah sun yi fatan a ce mafarki ne abin da ya faru ba gaskiya ba sai dai kash kadara ta riga fata idanuwansu akan gadon majinin, jinin shi ne daskare akan zanin gadon Allah sarki rayuwa kenan babu wanda ya fi karfin mutuwa idan ajali ya zo dole ka miƙa wuya Dija ya kamata mu daina zubar da hawayenmu mu lallashi ƴan uwan mutum da mu ne masu juriya a cikinmu idan har ba mu fi karfin zuciyoyinmu ba za mu rasa ƙwarin gwiwar da muke da shi dama su abin da suke so kenan saboda ba sa san ciwon kanmu saboda ba su san ciwon kanmu ba da biyu suka dawo mana da ƴan uwanmu bayan sun san cewa mutuwa za su yi me yasa ba su rike a wurin su ba suna so ne kawai su kashe mu da ranmu shi yasa suka dawo mana da su a wulakance don mu ga irin mutuwar da za su yi Allah ya isa tsakanin mu da su da ƙyar ta karasa maganar cikin ƙunar rai shigowa cikin cikin ɗakin su farbin suka yi hannu hannunsu ɗaya dafa da goshinsu tafiya suke yi tamkar za su kife kasa saboda jirin da suke gani a cikin idanuwansu ga ciwon kai da yunwa da ke addabarsu ga damar da ke kunshi a cikin zuciyoyinsu gaba ɗayansu suna a cikin toilet ɗin suka fito a jere a saman filo suka zazzauna farbin na kokarin zama idanuwanta suka hango mata gadon majanun a gegice ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tare da ta karasa maganar ba tsananin tsoro ne da firgici suka bayyana a cikin suka bayyana suka bayyana ciki akan fuskokinsu hankalinsu ba karamin tashi yayi ba musamman ma farbin a ruɗe ta nufi gadon majanun. ganin daskararren jini a saman shimfiɗarsa ta biyu ta ɗaura saman bargon shi yayin da zuciyar ta ke tattafar muryar hanna na rawa ta furta ina majinun yake jinin menene muke gani a saman shimfiɗarsa don Allah kada ku ce mana ya mutu shi ma babu wanda ya iya buɗe baki ya ba su amsa hakan yasa suka fahimci cewa majanun ya mutu babu shi hawaye ne masu ɗimi suka wanke fuskokin su a saman shimfiɗar safarbin ta ta kifakanta da ke sara mata da ciwo ta rinka kuka tamkar ranta zai fita ba komai take tunawa ba face irin rayuwar da suka yi da shi ta yi matukar tsaya mata a rai ta yi da na sanin duk wani bugu da ta yi masa tun ranar farko da ya fara kasancewa a cikinsu ya barar musu da kek tana matukar son yaron tsanar da ta yi masa a lokacin saboda barnar da yake yi musu ce dago da hannayenta ta yi tare da daga su sama tana kallon fingarin yatsunta da ke kirma hawaye jiga-jiga a kan fuskarta sautin kukanta ya cika ɗakin nasu muryarta da wani irin sauti take faɗin ya Allah ka ɗauki raina in huta ba zan iya jurar tashin hankalin nan ba Bana fatan na sake yin tozali da gawar wani a cikin ƴan uwana. So nake na mutu in huta. Na rasa marjanin abokin faɗa na. Ga Uneza mata ta fita bar mu da kewarta. Wayyo Allah na. Sosai ta rushe musu da kuka kamar mahaukaciya. Haka ta cusa hannayen da cikin su markanta Ta rinka hargitsa gashin cikin ƙonar rai kafin ta mayar da kanta saman matires ɗin majanun. duk suna jin sautin kukanta jikinsu duk yayi sanyi mutuwar mutum biyun nan ta raunata zukatansu ta sakar musu da gwiwarsu komai ya fita a ransu babu mai sauran walwala a cikinsu ba don zuciyar imani ba da tuni wasu daga cikinsu sun zauce musamman ma aziza ta shiga halin ha'ula'i tsoro da firgici sun hana ta sakat har zufa ke tsatsafo mata saman goshinta tunda ta farfado daga suma ta zauna ko motsi ta gaza yi sai dai ta bi su da ido mikewa tsaye tsara ta yi jikinta kamar zai balle saboda rashin kuzari fuskarta a bushe muryarta a sanye ta soma magana idan har muka ci gaba da zama ba tare da mun ɗauki mataki ba za a ci gaba da imani ɗauki ɗaiɗai ne ana kashe mana rayuwa ya kamata mu san abin yi wallahi na tsorata na firgita da ganin irin mutuwar da uneza ta yi tare da ita fa aka kawo mu cikin ku ba zan taɓa manta farkon gani na da ita ba ban taɓa tunanin cewa zan shaida mutuwar ta ba na girgiza sosai please na roke ku idan za ku iya ku kashe ni zai fi mun kwanciyar hankali akan a ƙara zuwa a ɗauki wani a cikin mu saboda na fahimci cewa rayuwar mu ba ta da amfani a wurin su mutuwa ta zamar mana dole yanzu ma aka fara yin ta ban san wane ne next zai mutu ba bana so na gani shi yasa nake so in mutu da kira ta karasa maganar saboda raɗaɗin da take ji a cikin zuciyarta miƙewa tsaye hannu ta yi idanuwanta jawur da su ta soma magana tana fuskantar sauran 'yan uwan nasu da ke a zazzaune a ƙasa me yasa har yau Allah bai dauke mu ba mu fa bayansa ne kamar kowa Angel ke da ganke kike faɗa mana cewa wanda ya halice mu yana sane da mu but why muke fuskantar irin wannan tashin hankalin ba wani mai taimakon mu sau nawa muna hana idan mu bacci dan mu kai kukan mu gare shi amma shiru hankalin Angel ba karamin tashi yayi ba jin maganganun da hannu ke yi duk da matsanancin halin da take a ciki sai da ta girgiza ganin sun koma sun soma kokarin kauce hanya dama ba wadataccen dama ba wadataccen ilimin addini gare su ba ba lalle bane a yanzu da suka fara fuskantar tashin hankalin nan su iya jurewa ba saboda suna da raunin imani da tawakkali a haka ma sun yi kokari saboda ba su taba karyata magana ba su taba karyata maganar ta ba sai dai a wannan karan tana tsoron su juya mata su canza ra'ayinsu a dantsa idanuwanta ta yi sosai tare da cusakanta a kirjin batul ba ta yi tsammanin za ta samu sauran hawaye a cikin idanuwanta ba sai ga su sun so matsatsafowa saman kuncinta masu ɗumi zuciyar batul ba karamin karaya ta yi ba jin yadda jikin angel ya yi zafi sosai ta san dole ta ji raɗaɗi a cikin zuciyarta Kara kankame ta ta yi a jikinta hannayenta a saman sumar kanta a hankali take shafa sumar angel tana lallashinta zuciyar da tamkar ta fashe saboda ƙonar da take yi mata gudun kada ta zauce ta rasa madafa yasa ta so mafurta duk wasu addu'o'i da ta san za su kwantar mata da hankalinta a yayin da take yin addu'o'in idanuwanta suna a rufe sosai ta matse su tana jiyo muryar Yasmin tana faɗin Angel kin yi shiru baki ba mu amsa ba har yaushe ne za mu tsara jiran taimako daga wurin Allah kina ganin mun fara mutuwa tsoro da firgici kaɗai sun isa su sa mu zauce mun yi tunanin cewa idan muka karɓi addininki muka yi imani da Allah komai zai zo mana da sauki amma shiru sai ma ƙara shiga tashin hankali da muke yi lokacin da kika zo cikin rayuwarmu baki ji daɗin da muka ji ba saboda alkarurrukan da kika ɗaukar mana na cewa sake taimaka mana wurin ganin mun kubuta daga cikin kurkukun kaddarar nan kika sanya mana kwaɗayin sanyin rayuwar yanci kalar wadda kika yi a waje me yasa Angel muke ganin ba daidai ba idan da a ce kin san ba za ki iya taimakon mu ba me yasa kika sanar da mu hakan kuma kika ba mu labarin rayuwarki har muka sanya rai da yin irinta Yasmin bata karasa maganar ta ba, ta roshe da kuka. Hankalin Angel idan yayi to ya tashi. Dama fa dole ta fuskanci wannan matsalar because ita ce mutum ta farko da ta fara sanar da su komai a game da addinin musulunci. Nauyin komai ya rataya akan wuyanta. Duk idan suka ji babu daɗi dole ita za su tunkara. To a yanzu dai mutuwar Unaiza da Majnun ba kwance notukan kawunan su ta kwance notukan kawunan su sun fara tsorata shi yasa suke waɗannan maganganun Angel idan har akwai abin da ya rage mana wanda ba mu yi ba dangane da addinin ki to ki faɗa mana shi don mu yi mu watakil Allah zai ji kanmu ya tausaya mana ya dube mu da ya dube mu da idan rahama kuma samu mu tsira da ranmu Eva ce ta yi maganar duk sun mimmike tsaitsaye a gaban Batul da ke rungume da ita sai Kara damke ta take yi a jikinta ita kanta Batul din hawaye ne sharkaf akan fuskarta ci gaba da ambaton sunan Allah ta yi a cikin zuciyarta tana roƙonsa akan ya ba su mafita kada ya sa su gaggazawarta Angel mun san kina sauraron mu kin shiru baki ce komai ba kada ki sanya mana kokonto a cikin zukatan mu mun yarda da ke mun san kina ƙaunar mu kuma kina son farin cikin mu don haka muna jiran amsar ki me ya rage mana wanda ba mu yi a cikin addinin ku a cikin addininmu wanda zai sa Allah ya ji kanmu cikin rauni na murya ba ta yi maganar daga ganin fuskokinsu a matukar tsorace suke Angel tana a cikin tsaka mai wuya ta kasa dago da idanta ta dube su saboda ba ta da ƙwarin gwiwar yi musu magana to me za ta ce musu ita ma fa a tsorace take da abin da ya faru na mutuwar su Oneza Muryar Rubina a hargitse ta ce babban abin da nake jimawa 'yan uwanmu da aka kwashe shin suna a raye ko sun mutu ba mu san a wani hali suke ciki ba tunda yanzu mun fahimci cewa kashe mu ake yi lalata rayuwar mu ake yi a kwashe wani sashi na jikin mu kamar yadda aka yi ma oneza da majanun. bugun zuciyar Angel ne ya karu tunawa da mazansu da aka kwashe ba ita ba hatta su dije damuwar ce karar akan fuskokin su tabbas suna fuskantar barazana a cikin rayuwarsu bakin cikin da muke kunsa da barazanar da muke fuskanta sun isa su sa mu su buga mu mutu Eva zai ta yi maganar tana faman huce, idanuwanta a zazzare, ruwan hawaye ne kwanci a cikinsu, kowa yana tofa albarkacin bakinsa. Mutum biyar ne basu tanka ba, sai da suka yi mai isar su tukunna Dije ta miƙe cikin kakkausar murya ta soma magana, tana duban kowannensu. Na yi mamakin jin maganganun da ku suke furtawa, saboda abin da ya faru ne yasa kuke kokonto akan addinin da Angel ta zo mana da shi. Kun bani kunya duk da na fahimci cewa ba a cikin hayyacin ku kuke ba. ba na so mu yi abin da za mu yi da na sani a cikin rayuwarmu angel ba ita ba ce silar halin da muka shiga ba akan me za ku rinka ɗaura mata nauyin komai a kanta yarinyar nan fa kanwar mu ce babu wanda bai girme ta ba a cikin mu numfasawa DJ ta yi a yayin da take bin fuskokinsu da kallo Allah sarki wannan kenan mm, duka duka anan zan dakata